وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 26 ga watan al-Muharram hijira na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan 1 shekara ta 2010 wannan hadisi na biyu daga cikin hadisan littafin al'arba'una nawawiyya hadisi ne wanda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar guda takwas suka ruwaito shi sahabban manzon allah suna da yawa waɗanda suka ba da labarin wannan hadisin na annabi muhammad sayyiduna umar shine Umar bin Khattab da kuma ɗansa Abdullahi bin Umar da Abu Huraira da Abu Zarril Gifari da Abdullahi bin Abbas da Anas bin Malikin da Abu Amir al-Ash'ari sannan Jarir bin Abdullahi al-Bajali don haka yasa malamai da yawa suke cewa hadisin ya kai haddi na attawatur misalin malaman da ya faɗi haka shine muhammad bin ja'far a wani littafin da ake kiransa nazmul mutanatir min alhadisi mutawatir shafi na hamsin da uku idan aka ce hadisi ya kai haddi na mutawatir wannan hadisin ya wuce a ƙaryata shi yana da daraja darajarsa tana da girma wanda zai iya ƙaryata hadisin da ake cewa almutawatir to zai iya ƙaryata hadisin annabi muhammad wannan riwaya wacce al'imamun nawawi ya kawo a littafinsa riwaya ce ta ɗaya daga cikin malaman sunna da suka ruwaito hadisin shine al'imamu muslim ya kawo hadisin a littafinsa hadisi na takwas yana cewa an umar radiyallahu anhu aidan an karbo hadisin nan har yanzu daga sayyiduna umar kala sayyiduna umar ya ce bainama nahnu julusun inda rasulillah wata rana muna zaune a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin iz tala'a alaina rajulun sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadi thiyab yana da tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ar yana da tsananin baƙin gashi la yura alaihi atharu safar ba a ganin alamar tafiya a tare da shi wala ya arifuhu na ahadin kuma babu wanda ya san shi daga cikin musa, habban manzon Allah hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har dai ya iso bai tsaya ko ina ba sai gaban manzon Allah ya zauna fa afnada rukubataihi ila rukubataihi ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi Muhammad wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi ya ɗora tafukan hannayensa akan cinyoyin manzon Allah wa sannan sai yace ya Muhammad akhbirni anil islam ya kai Muhammad ka bani labari game da abin da ake ce ma al-islam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce al'islam abinda ake cewa al'islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka cewa babu wani abin da ya cancanta abauta masa in banda Allah kuma ka shaida cewa Muhammad manzon Allah ne wa tuqima salata ka da sallah wa tu'tiya zakata ka ba da zakka wata suma ramadan ka yi azumin ramadan wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah in istata ilahi sabila idan hanya ta sawwaka gare ka qala sai wannan mutumin ce sadaqta ka faɗi gaskiya sayyiduna umar ya ce ajibna lahu sai muka yi mamakin wannan mutumin yas'aluhu wa yusaddiquhu shi yake tambayan manzon Allah kuma gashi yana gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace fa akhbirni anil iman ka bani labarin imani qala sai manzon Allah yace an tu'mina billah imani shine ka gaskanta Allah wa mala'ikatihi ka gaskanta mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir ka gaskanta cewa akwai wata rana ta ƙarshe da take zuwa ma wannan duniya bayan rayuwa ta duniya akwai wata rayuwa kuma ta daban da za a yi ita ce rayuwa ta kiyama wa tu'mina bil qadari kuma kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa qala sai wannan mutumin yace sadaqta ka faɗi gaskiya qala yace fa akhbirni al ihsan ka bani labarin abin da ake ce ma al-ihsan kyautatawa qala sai annabi yace an ta'budallaha ka annaka tarahu kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ka kasance baka ganin sa to shi Allah yana ganin ka qala sai yace fa akhbirni an sa'a ka bani labari game da sa'ar karshe ta duniya qala sai manzon Allah yace mal mas'ulu an habi a'lama min sa'il wanda ake ma tambaya bai fi mai tambayan sani ba qala sai yace fa akhbirni an amaratiha to ka bani labarin alamominta qala sai yace masa an talidal amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta alamar tashin kiyama kenan wa an taral hufata al'urata al'alata za ka ga huntaye al'urata marasa sutura al'alata jam'u a'il wa huwa al-faqir talakawa waɗanda ba su da takalman sawa waɗanda ba su da isasshen sutura an waye gari ri'a sha'i masu kiwon awakai ya tafawazu na fil bunyan suna gasa wajen gina manya-manyan wato gidaje sayyiduna umar ya ce sun man talaka sannan wannan mutumin ya tafi falabistu maliyan sai na jira tsawon lokaci sun makala sannan sai annabi ya ce min ya umar a tadiri mani sa'ilu ko ka san wannan mai tambayan kultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani Kala sai annabi ya ce fa innahu jibril ai mala'ika jibrilu ne atakum ya zo muku ne yu'allimukum dinakum saboda ya karantar da ku addininku rawahu muslim wannan hadisi riwaya ce ɗaya daga cikin riwayoyi da aka kawo a littafin sunna bil haƙiƙa hadisi ne wanda ke da muhimmanci ibnu daqiqil id yana da littafi mai suna sharhul arba'in an-nawawiyya a shafi na goma sha biyu yana cewa haza hadisun azim wannan hadisin yana da girma ishtamala ala jami wa ba'ifil a'mali zahirati wal batina wannan hadisin iliminsa ya kunshi ayyuka da ake gani da kuma ayyuka da suke boye na zuciya wa ulumi shari'a kuma ya kunshi ilimin shari'ar musulunci kulli ha baki dayanta wato kowane babi ka duba na musulunci zaka taraf yana komawa ga wannan hadisin kulluha raji'atun ilaihi mutashabbi'atun minhu lima tabammanahu min jam'ihi ilma sunna saboda wannan hadisin ya kunshi ilimin sunna don haka yasa kamar yadda kaji ana cewa suratul fatiha ita ce ummul qur'an haka nan ake kiran wannan hadisin ummus sunna wato wannan hadisi shine uwar sunna kamar yadda suratul fatiha take zama uwar alqur'ani me yasa lima tabammanahu min jam'iha ma'anil qur'an saboda suratul fatiha ta kunshi duka ma'anar abin da ke cikin alqur'ani to haka nan wannan hadisin ya kunshi ma'anar dukkan wani karantarwa na annabi sallallahu alaihi sallam wanda ya zo a wani hadisi malaman sunna sun kirga fa'idoji da ake samu a cikin wannan hadisin sai da aka samu fa'ida saba'in da bakwai abubuwa da dama na ilimi wanda kake iya amfana da su a cikin wannan hadisin na sayyiduna umar da waɗancan sahabbai guda bakwai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu na littafin al'arba'unan nawawiyya ana samun fa'idoji kamar guda saba'in da bakwai ما أفادته من كتب السنة وشروحها وخاصة فتح الباري مسمى ذاك سامو فتح الباري شرح صحيح البخاري لتاف الحافظ ابن حجر إن ديك شرح حديثي نهم سن هكذا كما كسام شرح الإمام النووي على صحيح مسلم عند شرحه للحديث رقم الثمانية الإمام النووي يايما صحيح مسلم شرحه ka duba sharhi da ya yi hadisi na takwas ga irin ilimin da malaman sunna suka ciro karkashin wannan hadisin na sayyidina umar da farko bi ma'ana fa'ida ta farko da muke samu a cikin wannan hadisin annabi yana karantar da mu cewa al'imanu ƙaulun wa amalun wa niyyatun shi imani ba abu guda ba ne wannan hadisin yana karantar da mu cewa imani ya kunshi ayyuka kamar guda uku akwai aiki na harshe akwai aiki na jiki sannan kuma akwai aiki na zuciya domin da aka tashi magana ya yi tambaya akan musulunci aka bashi bayani arkanul islam ya yi tambaya akan imani arkanul islam ayyuka ne na jiki imani kuma fa aiki ne na zuciya sannan aka kawo kan ihsani fa huwa qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan bi ma'ana i'tiqadun jazumun bil qalb wa amalun bil arkan wannan shine aqidar ahlus sunna saboda wannan hadisin na manzon Allah imani bai tsaya kan magana ta baki ba dole sai an hada da aiki shi yasa wannan hadisin ya tara waɗannan ayyukan gaba ɗayansu fa'ida ta biyu da muke samu cikin wannan hadisin akwai wata riwayar da ta kawo misali kamar littafin ibn al-asir jami'ul usul a mujallar na farko da yake sharha mufradatul hadis rakami na biyu sahabbai suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajlisu baina ashabihi daga cikin hadisan da aka samu daga bakin sauran sahabban manzon Allah waɗanda suka kawo irin wannan riwaya ta sayyiduna Umar suna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a farkon al'amarinsa idan an taho ana zaune majalisi yana zaunawa a ƙasa ne cikin sahabban shi fayaji'ul gari idan bako ya zo yana son ya gana da manzon Allah fala ya ayyuhum huwa bai iya gane wane ne annabi a cikin su saboda manzon Allah yana zaune a ƙasa tare da sauran sahabbansa gaba ɗaya sahabbai suka ce fa talabna ilaihi an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al Iza idza ataahu sai muka ce ya rasulullah akwai matsala zaman da kake cikin mu idan bako ya zo bai iya gane ka me zai sa ba za ka ba mu dama ba mu yi maka wurin zama ta yanda in bako ya zo ba ta ya tambaya ba da ya iso ya zai gane wane ne annabi a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama sahabbai suke cewa fa banaina lahu dukkanan min tinin kana yajlisu alaihi sai muka gina masa wato wata kujera kamar da kali haka annabi sai ya hau kan wannan da kalin ya zauna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zazzauna a ƙasa <clears throat> don haka in ba ya zo sai ya gane ga annabi ba sai ya yi tambaya ba saboda shi yake zaune a sama kaga anan mun samu ilimi na biyu a fahimtar al-Imam al-Qurtubi inda yake cewa wannan hadisin yana karantar da mu istihbabu julusil alimi bi makanin yahtassu bihi wannan darasi ne babba da yake nuna cewa ya kamata malami da zai karantar da mutane addini ya hau kan wani kujera ya zama yana sama yahtassu bihi wa yakunu murtafi'an idza ihtaja lidhalika ba ba ne illa dai yin haka raya sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musamman idza ihtaja lidhalika li darurati ta'limin wa nahwihi saboda larura ta karantarwa kaga an samu wani ilimi a ƙarƙashin wannan hadisin na sayyiduna Umar Allah madaukaki shi kara masa yarda sannan fa'ida ta uku wannan hadisi yana karantar da mu ijabatu sa'il bi aksara mimma sa'ala daidai ne idan mutum yi wa malami tambaya ya bashi amsa fiye da tambayan da yayi me yasa malamai suka ce haka fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ajaba sa'ila an sa'a wannan mutumin da ya taho yayi wa annabi tambaya bi ma'ana mala'ika jibrilu ya zo ya tambayi manzon Allah fa akhbirni an sa'a ka bani labari game da sa'ar karshe na duniya manzon Allah yake masa mal mas'ulu an hadi a'lama min sa'il wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa tambayan nan ba lam yaktafi bi dhalika wa inna ma zadahu an bayyana lahu ba'd amaratiha wasu riwayoyin hadisin suna nuna cewa ba wai mala'ika jibrilu ne yace ka bani labarin alamominta ba wannan riwaya ta sayyiduna umar ita take faɗin haka wata riwayar da sauran sahabbai suka ruwaito tambaya bai fi mai tambaya sanin amsan ba amma wa sa'ukhbiruka an ashratiha zan baka labarin alamominta shine annabi ya kirga masa idza waladatil amatu rabbataha wa idza tatawala ru'atul ibli al buhum fil bunyan manzon Allah yake lokacin da baiwa ta haifi uwar gijiyarta lokacin da kaga masu kiwon raƙuma waɗanda ke zama a daji an waye gari su suke gasan gine-gine a cikin birane fi hamsin la ya'lamuhunna illallah to wannan ilimi ilimi na ƙarshen zamani ilimi ne da yake bantu ga Allah madaukaki yana cikin ilimin gaibi wanda babu wanda ya sani sai Allah lokacin da annabi ya gaya wa mala'ika jibrilu sai ya karanta wannan aya inna Allah indahu ilmu sa'a wasu riwayoyi na hadisi kenan waɗanda sauran sahabban manzon Allah suka kawo don haka babu laifi mai tambaya in yayi tambaya ka bashi amsa fiye da tambayan ba da yayi in ka koma tarihin manzon Allah za ka samu ire-iren waɗannan misalai misali akwai hadisin da al'imamu imam Tirmidhi ya rawaito a cikin littafinsa Kitabu Tahara hadisi na 69 al-Imam An-Nasa'i Kitabul Miyah hadisi na 372 yana sunan abi dawud kitabu tahara hadisi na 83 sunan ibn majah kitabu tahara hadisi na 386 da kitabu sayyid hadisi na 3246 abdullahi dan umar da abu huraira suka ba da labari suke cewa wata rana ana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulun rasulallah sai wani mutum ya yi wa annabi tambaya yake ce masa ya rasulallah inna narkabul bahara wa nahmilu ma'anal qalila min ma'i mukan hau jirage mu yi tafiya a cikin teku idan muna tafiya a cikin teku din nan ruwan da muka ɗauka guziri kaɗan ne gashi kuma tafiyar tana da tsawo ga ruwan teku ba shi da daɗi bare a sha fa in tawabba'ana bihi idan muka ɗauki wannan ruwa da muka riƙe a matsayin guziri muka sha muka yi alwala da shi kai a tsishina to karshen ta ishi zai kama mu sannan mu ba za mu iya shan ruwan teku ba mutumin sai ya ce wa annabi afana tawabba min ma'il bahar babu laifi mu yi alwala da ruwan teku duk da yake ba a shan sa fa qala rasulullah lokacin da annabi ya tashi bashi amsa sai ya bashi amsa fiye da tambayansa manzon Allah ya ce masa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu teku ruwansa halal ne eh, yana da tsarki sannan duk wata halitta da take cikin sa halal ne a ce. kaga shi yayi tambaya ne akan ruwan teku shin halal ne Ayi alwala da shi amma da annabi ya tashi bashi amsa sai ya ƙara mar gyara ya ce masa ai halittar ma da take rayuwa a teku Naman ta halal ne a ce? wanda shi yake gwada maka shi manzon Allah idan ka masa tambaya to yakan maka gyara akan tambayar ma da kai ya ƙara maka wani ilimin da baka san shi ba kaga wannan wani darasi ne ga malamai babu laifi don an maka tambaya sai ka ba da amsa fiye da tambayan da aka maka sannan na hudu malamai suke cewa a sualu an ilmi an a fi duniya wal wannan hadisi darasi ne gare mu yana da kyau mu rika yin tambaya game da ilimin da zai amfane mu na duniya da lahira wa tarku su'ali amma la fa'idata fihi sannan kada mu yi tambaya game da abin da ba shi da amfani me yasa aka ce ilimin nan darasi ne akan haka saboda abubuwan da mala'ika jibrilu ya tambayi manzon Allah gaba ɗayan su akwai fa'ida cikin su ashe tambaya ta shirme bata dace ga musulmi ba in za ka yi tambaya imma ilimin ya shafi na duniya imma ilimin ya shafi na addini to tambayan nan ka tabbata kayi mai ma'ana fa'ida ta biyar alƙadu iya Allah ya masa rahama akwai wani littafinsa da ake kiransa ikmalul muallim bi fawaidi muslim ya rubuta littafin yana ciro fa'idoji na hadisan da al'imamu muslim ya rubuta a cikin littafinsa fa'idoji da suke cikin hadisai kurum ya rubuta littafi a kai a mujallar na farko shafi na 215 alqabi iya yake cewa wa fi jumlati hadisi sa'il wannan da ya taho yayi tambaya ga manzon Allah wato mala'ika jibrilu din nan <clears throat> daga cikin fa'idar da ake samu game da tambayoyinsa din nan amrul alimin nasa su'alahu amma yahtajuna ilayhi li yubayyinahu lahum ana karantar da malami ya riƙa yi wa jama'a tambaya ya ce wa mutane ku tambaye ni ko akwai mai tambaya ka gaya wa mutane akwai mai tambaya sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wani darasi ne da muke samu cikin wannan hadisi dalili kuwa saboda abin da ya auku shine ranan ana zaune da manzon Allah annabi ya ce sahabbai ko shin akwai mai tambaya a cikin suka yi shiru babu wanda ya tambaya manzon Allah ya sake cewa shin akwai mai tambaya a cikin ku babu wanda ya ba da amsa annabi ya sake cewa shin akwai mai tambaya a cikinku babu wanda ya tambaya rufe bakinsa ke da wuya sai ga mala'ika jibril ya fito ya iso majalisin annabi muhammad yana zuwa sai ya zauna gaban manzon Allah ya ce ya muhammad akbirni anil islam ba ni labarin musulunci kaga su ba su yi tambaya ba sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya yi wa annabi tambaya don su karu ashe kenan shi malami ya ce wa ɗalibansa akwai mai tambaya sunna ce in ji alqadi iya wa annahum illam yuhsinu su'ala ibtada at-ta'lima min qibali nafsihi idan malami ya ce akwai mai tambaya ɗalibai ba su ba da amsa ba bi ma'ana ba a samu mai tambayan cikin su ba to shi sai ya kirkiro tambayan da kansa ya jefa musu domin tsakaninsu in ma su su yi tambaya ko shi ya yi tambaya duk dai wanda ya bada duk dai tambayar inda ta fito karshen ta za a samu fa'ida na ilimin addini shi yasa mala'ika jibrilu ya taho yake tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta shida wannan hadisi yana karantar da mu cewa a talimu an tariqi su'al shi ilimi ba sai iya ka iya karatu da rubutu ba tambaya ma ilimi ne me yasa saboda wannan hadisin na mala'ika jibrilu da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi wannan shi yake nuna maka cewa as-su'alu wal jawab tambaya da amsa tambaya da amsa yana da asali a musulunci a jera tambayoyi ana ba da amsa min al-asali bi tarbawiyya an-najiha qadiman wa hadisa tun a zamanin da wani tsari ne wanda malamai suke amfani da shi na karantar da al'umma tambayoyi da amsoshi yan yanbaghi liman hadara majlisa ilmin don haka wanda ya halarci wurin da ake gabatar da wani ilimi ka zo gurin karantarwa ka zauna ba sharadi bane sai in baka san amsan ba domin majalisi na ilimi ba ilimin ne kadai ake samu riba a gurin ba akwai wanda zai taho wurin karantarwa ba domin karantarwa da ake ba saboda duk abin da ake faɗa ya sani amma ya taho ne saboda albarkan da Allah yake saukarwa a majalisin ilimi idan ya zauna a wannan guri shi ma zai ci wannan riba don haka da yawa za ka samu malamai sukan halarci majalisin ilimi ba wai sun tafi bane saboda su karu da ilimin da ke gurin galibi za ka samu abin da ake faɗa sun sani amma sun taho ne saboda fatan su samu gafaran da Allah ke ma waɗanda suka halarci majalisin ilimi da kuma albarkan da ake saukarwa da rahama ta Allah maɗaukaki to da ka zo ka zauna wara'a anna al-hadirin bi hajatin ila ma'rifati mas'alatin ma ka zauna an gama darasi jama'an da aka karantar da su wannan ilimi sai ya zamanto ba su fahimci wani abu ba kai kuwa dama ilimin ka ya wuce nan sai kake ganin ai akwai wani abu da ya kamata a ce jama'an nan an musu bayani tattare da darasin da aka yi din nan walam yus'al walam yas'al anha ahadun babu wanda ya tambaya akan wannan mas'ala to sai ka sai ka ce gafata malan ga wata tambaya tunda kana huwa ya alamu shi ya san amsa me yasa kai tambayar liyan tafi'a ahlul majlis bil jawab saboda waɗanda ke wannan majalisin idan an ba da amsa za su samu amfani yana da kyau ka sani mala'ika jibrilu ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ilimi me yasa muka ce haka saboda allah ya ce allamahu shadidul quwa waye karantar da manzon Allah mala'ika jibrilu don haka mala'ika jibrilu malami ne ga annabi muhammad sai gashi ya taho yana wa annabi tambaya mal islam mal iman mal ihsan wata riwaya akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan shi yake wa almajirinsa tambaya me yasa malami ke gabatar da tambaya a majalisin ilimi saboda waɗanda suka gaza shi wajen bayani a kanta ba sai ka jefa tambaya saboda waɗanda ke zaune gurin nan su fahimta fakat kana garbu jibril alaihi salam min as'ilatihi hadhihi an yata'allama almuslimun me yasa mala'ika jibril yazo yana wa annabi tambaya saboda waɗanda suke gurin su samu fahimta shi yasa bayan mala'ika jibril ya tafi annabi yake cewa sayyiduna umar fa innahu jibrilu atakum yu'allimakum dinakum mala'ika jibrilu ne ya zo saboda ya karantar da ku addinin don Allah tsakanin mala'ika jibrilu da annabi Muhammad waye wanda ya bada amsa kaga manzon Allah shi ya bada amsa mala'ika jibrilu tambaya ya yi kawai tambayoyi ya yi ya kama hanyar sai ya tafi amma bayan ya tafi sai annabi ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo don ya karantar da ku addinin ku kaga manzon Allah sai ya mai da ilimin wajen mala'ika jibrilu bakunsa ba domin da ba da ba don yayi tambayan ba da manzon Allah bai bada amsan ba saboda haka sai ya zama ilimin na mala'ika jibrilu ba ma na annabi Muhammad bane Allah shi sa an gane wata riwaya ta Abu Huraira tana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim manzon Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ai wannan mala'ika jibrilu ne ya zo saboda ya karantar da ku addinin ku wata riwaya kuma ta abu huraira har yanzu da yake bayani misalin yadda annabi ke jefa tambaya ga sahabbai hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 2581 da sunan tirmizi hadisi na 2418 ana zaune a gaban annabi muhammad an yi shiru saboda ba a hira wajen manzon Allah duk wani hira da za a yi to ilimi ne da aka yi shiru sai annabi ya musu tambaya a tadruna mal muflis ko kun san waye fallasashe kaga su ba su yi tambaya ba to shi annabi bari ya jefa musu tambaya ƙarƙashin wannan tambayan za a samu fa'ida manzon Allah ya jefa musu tambaya ƙazu sai suka ce al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' fallasasshe da muka sani shine mutumin da bayi da kuɗi bashi da kaya so da larabci sai a ce wani kan almuflisu ne bashi da komai فقال سيما الله يتي إن المفلس من أمتي من يأتي salatin القيامة بصلاة وصيام وزكاة Fallasasshe cikin al'umma ta shine wanda zai taho a kiyama sallarsa ta yi kyau azuminsa ya yi kyau zakkarsa ta yi kyau sai dai kuma wa ya ati kad shatama haza zai taho a kiyama ya zagi wannan wa qazafa haza yayi ma wannan kage lada a ba ma wancan ana ta iban ladansa ana raba ma waɗannan mutane fa in faniyat hasanatuhu idan ladan sun kare kabla an yi ma alaihi kafin a gama biyan basu sukan da suke kansa na cin zali da yayi ukhiza min khatayahum sai a rika ɗebo zunuban waɗancan mutane ana zuba masa faturi haq alaihi ƙarshen al'amari sai a wayi gari ba shi da sauran alkhairi sai sharri annabi ya yace summa turiha bin nari sannan a jefa shi a wuta jahannama wannan shine fallasasshe a ranar tashin kiyama kun ga asalin maganar babu wanda ya tambaya amma saboda annabi yana so ya karantar da su wannan ilimi sai ya jefa musu tambaya suka ce ga amsa sai manzon Allah ya ce to ta sashin addini ga amsar ta ku ta sashin naku ba a ce kuskure ba ne daidai ne amma a addinance ba a ce ma mutum fallasashe sai makomarsa ta zama wuta jahannama Allah shi mana kariya wani misali kuma da hadisin da ke cikin al-musnad hadisi na 6886 hadisin abdullahi bin amr bin al-asi qala abdullahi bin amr yana cikin sahabban annabi muhammad yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah yana tambaya wata rana muna zaune gabansa an yi shiru babu wanda ya yi tambaya sai manzon Allah runa mani ko kun san waye ake ce musulmi kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka fi sani kalu sai annabi ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa suka kubuta daga sharrin hannunsa to wannan shine musulmi musulmai sun kubuta daga cutar wanda kake yi da harshen ka. kenan baka zagin musulmi baka gulman musulmi baka aibanta musulmi da hannunka baka cutar da musulmi annabi ya ce to in kuna so ku san waye musulmi wannan shine musulmi kaga annabi shi ya jefa tambaya kafin ya ba su amsa sannan bayan annabi ya ba su amsa sai ya sake tambaya tadruna manil mu'min ko kun san waye mumini Qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani kala sai annabi ya ce man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim ba a cewa mutum mumini sai mutumin da musulmai masu imani sun amince da shi game da rayukansu da dukiyansu mumini shine mutumin da baka tunanin zai cutar da dukiyarka baka tunanin zai cutar da rayuwarka to wannan shi ake cewa mumini inji manzon Allah sai annabi ya ce wal muhajiru man hajara su ba a cewa mutum muhajir sai wanda ya kaurace ma miyagun ayyuka wanda ya hijira shine wanda ya kaurace ma saba ma Allah fatta na bafu ya nisance shi wani misali kuma da hadisin Abdullah bin Umar har yanzu wanda yake gwada yadda manzon Allah ke karantar da sahabbai wata rana ana zaune a majalisinsa sai annabi ya ce inna mina shajari shajaratun la yasqutu waraquha wannan hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 131 da hadisi na 4698 sahihu muslim hadisi na 2811 manzon Allah ya ce masahabbai daga cikin itatuwa akwai wata bishiyan da ganyenta bai faduwa wahiya mislul muslim wannan bishiya tana kama da musulmi don musulmi aikinsa bai faduwa <clears throat> duk aikin da musulmi yayi yana cin riba a kansa da annabi ya faɗi haka sai ya ce musu haddisu ni ma hiya ku bani labari wace bishiya ce annabi ya jefa musu wannan tambaya kaga ya kawo tambaya ne saboda ya gwada iliminsu kuma saboda ya ƙara musu ilimi akan wanda suke da shi abdullahi bin umar yake cewa fa waqa'a an-nasu fi shajaril badiya ai mutane sai kiran sunayen itatuwan daji suke bishiyoyi iri-iri wannan ya ce magariya ce wannan ya ce wacce Abdullahi bin Umar ya ce wa waka fi nafsi annaha nakhla ni kam tunani ya zo a cikin raina cewa wannan bishiyar itaciyar dabino ne bishiyar dabino ganyenta bai faduwa amma fasta hayaitu na ji kunya saboda ni saurayi ne a wannan lokaci sahabban manzon Allah da suke zazzaune a gurin nan duka dattawa ne in na buɗe baki na yi magana sai ya zan kamar rashin kunya amma dai tunani ya zo min cewa wannan bishiyar bishiya ce ta dabino to sahabbai sun yi ta muhawara wannan ya kawo nashi babu dai wanda ya canka faƙalu suka ce ya rasulallah akhbirna biha ya rasulallah ka bamu labarin wannan bishiya faƙala rasulullahi sai manzon Allah ya ce hiya nakhla ita ce itaciyar dabino abdullahi bin umar ya ce fa haddastu abi sai na gaya wa babana sayyiduna Umar bima waqa fi nafsi ya gaya masa sayyiduna Umar yace masa baba ai tuni Allah ya sa min wannan tunani ni na riga na fahimta wannan bishiya bishiya ce ta dabino faqala sai Umar baban nashi yake ce masa li kuna takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kaza wa kaza da dai ka ba da amsa a majalisin annabi a wannan lokaci wallahi da raina ya yi daɗi fiye da a ce na samu kaza da kaza da kaza da ka ba da amsa da na ji daɗi me yasa baka faɗa ba in ji baban yake gaya masa haka to amma ya ji kunya saboda yana zaune ne a tsakanin dattawa fa'ida ta bakwai da muke samu cikin hadisin sayyidina umar shine inda yake cewa hatta jalasa ilan nabi lokacin da mala'ika jibril ya iso majalisin annabi bai tsaya ba tafiya yake sai da ya zauna a gaban annabi muhammad fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi ya hada gwiwoyinsa da na annabi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyin manzon Allah mecece fa'idar da muke samu a nan fa'idar tana wato dalilun ala luzumi ta'addubil muta'allim baina yadai man yata'allam minhu wannan darasi ne da yake nuna mana yadda ya kamata ɗalibi ya zauna a gaban malami wato kenan in zaka ɗau ilimi gaban malami akwai buƙatar ka zan mai ladabi zaman da zaka yi ya zamanto zama ne na ladabi da girmamawa ga wannan malami domin zaman mala'ika jibrilu shi kansa darasi ne gare mu kar ka manta zai yi wuya a ce ma mala'ika jibrilu ya baro saman bakwai ya gangaro ya taho ƙasa wajen annabi muhammad ba tare da cewa duk abin da ya aikata a matsayin karantarwa ne gare mu ba saboda annabi ya faɗa bayan ya tafi yake cewa faɗin innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum mala'ika jibrilu ne yazo saboda ya karantar da ku addinin ku ashe hatta irin zaman da mala'ika jibrilu ya yi din nan darasi ne gare mu yadda ya kamata mu riƙa zama a gaban maluma bi ma'ana a samu muna da ladabi in za mu zauna wajen ɗaukan karatu fa'ida ta tara al nawawi in ka duba sharhu sahihi muslim inda yake sharhin hadisi na takwas yake cewa wa fihi annahu yanbaghi lil alimi an yurafiqa bisaili wannan hadisi yana nuna mana ya kamata shi kuma malami ya kasance mai tausayin ɗalibi mai tausayawa ga mai masa tambaya mai sassauci gare shi kada malami ya zamanto kamar abin da bahaushe yake cewa kanwa uwar gami ya zamanto ka da abin faɗa sai ɗalibanka kuskure ne me yasa <clears throat> al'imamun nawawi yake cewa ka ɗauki misali da hadisin nan yadda ya bayanin zuwan mala'ika jibrilu majalisin manzon Allah lokacin da ya taho ya dinga tsallake mutane bai tsaya ba sai da ya iso gaban manzon Allah ya zauna ga irin zaiman da ya yi a gaban annabi ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi <clears throat> na'am ana so in zaka yi tambaya ga malami ya to an samu kana da ladabi ko in zaka zauna gabansa ka yi zama na ladabi amma zaman da mala'ika jibrilu ya yi ya yi zama ne irin na mutumin da ya fito daga daji misali wanda ba shi da ilimi ya zauna gaban annabi ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi ya ɗauki tafukan hannayensa ya ɗora a hancinyan annabi kaga wannan ai kai sai ka ɗauka kamar akwai rashin kunya ko irin wannan zama ba za a yi wa malami ba ai ko amma annabi an masa gairu ha'ibin wala munqabidin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zauna gaban shi wanda ya irin wannan zama bai tsoraci annabi ba annabi kuma bai tsawatar masa ba ka duba bayanin da ibn hajar ya a cikin fathul bari mujallar na farko shafin uku. wannan shi yake gwada cewa manzon Allah mutum ne mai tausayi ga ɗalibansa fa'ida ta goma al-imam an-nawawi yace wa 'yan li sa'ili husnal adabi baina yaday muallimihi wa an yarfaqa fi su'alihi yadda mala'ika jibril yake gabatar da tambayoyi ga manzon Allah akwai ladabi a ciki wannan yana gwada kai ma in za ka yi wa malami tambaya karka manta malamin nan yana kujeran manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ulama'u rasatul anbiya malamai suke gadon annabawa lokacin da za ka yi wa malami tambaya karka manta idan ka yi masa tambaya ta izgilanci to wannan izgilancin yana gwada da annabi ke zaune shi ma haka za ka yi masa don haka duk sa'ilin da zaka buɗe baki ka yi tambaya ga malami to a samu kana da ladabi bare ma in ka duba riwaya ta afa'u bin sa'ib yana cikin littafin almarwazi da ake ce mata azimu qadari salat ana samun littafin a kasan da shafi na 170 yana cikin daɗaɗɗun malaman sunna Allah ya masa rahama a riwayar da ya zo a cikin wannan littafin abu zarri yake cewa sahabin manzon Allah Abu Zarri yana zaune a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika Jibril ya zo yana ba da labari ya ce <clears throat> lokacin da mala'ika ya iso din nan ya samu sahabbai suna kewaye da manzon Allah ya dinga tsallaka su ya dinga tsallaka su sai da ya iso da'irar da take gabansu ba abin da ya rage illa ya iso gaban Annabi Muhammad yana isowa wannan gurin sai ya tsaya cik sai ya ce adnu ya rasulallah in matso kaga sai da yawa manzon Allah tambaya kafin ka ɗauki ilimi wajen malami sai ka nemi izininsa sannan kafin ka je wa malami sai ya baka lokaci Yace ce in matso kala sai annabi yace na'am fadana sai ya matso kusa amma tunda ya matso kusa da shimfiɗar da annabi ke kai sun makama abu zarri ya ce sai ya tsaya a nan ma fata'ajjabna li tawqirihi abu zarri ya ce wallahi sai da muka yi mamaki irin nutsuwa da girmamawa da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai yin wani abu sai ya nemi izinin manzon Allah sun makala lokacin da ya tsaya gab da shimfiɗar manzon Allah sai ya ce adunu ya rasulullah in ƙara matsowa kuma kala sai annabi ya ce na'am ka daɗa matsowa fadana sai ya matso sannan sai ya ce masa in zauna ya rasulallah manzon Allah ya ce zauna sai ya zauna yana zaunawa sai ya haɗa gwiwoyinsa da na manzon Allah wa waba'a fafizahu ala fafizi rasulillah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abu Zarri ta dan bambanta da sauran riwayoyi Abu Zarri yake cewa sai ya ɗora cinyoyinsa akan cinyoyin manzon Allah maimakon ya ɗora tafukan hannayensa akan cinyoyin annabi Muhammad akwai riwaya ta Abdullahi dan Umar da take cikin almusnad hadisi na 376 Abdullahi dan Umar kamar yadda Abu Zarri ya faɗa shi ma ce, ma ra'ayna rajulan ashadda tawqiran li rasulillahi min hadha lokacin da mala'ika Jibril ya zo gaban Annabi Abdullahi dan Umar ya ce wallahi dukkan musahabbai ba mu taɓa ganin mutumin da ya daraja annabi kamar shi ba ya daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan sa gaban shi don haka wannan darasi ne da yake gwada maka tambaya da za ka yi wa malami tambaya ce da ta kamata a same ta akwai ladabi ciki fa'ida ta goma sha ɗaya zuwa goma sha hudu wannan hadisin yana karantar da mu cewa sallah azumi zakka hajji waɗannan ibadu ne da aka shar'anta su a bakin annabi muhammad domin lokacin da mala'ika ya masa tambaya akhbirni anil islam manzon Allah sai ya bashi amsa yake cewa ka tsaye da sallah kai azumi ka ba da zakka kai haji ashe waɗannan wasu ayyuka ne masu girma domin annabi bai ware wani aikin da yake da ƙaramin kima ba duk wani aikin da ka ji an ambace shi a cikin wannan hadisin to tabbata rukuni ne fa'ida ta goma sha biyar da yake cewa wata suma ramadan ka yi azumin ramadan ai ramadan wata ne wannan malamai suke cewa dalilin ala jawazi qawli ramadan min ghairi idafati shahrin ilayhi kenan babu laifi ka ce ramadan ya zo maimakon ka ce watan ramadan ya zo shi kansa annabi ya faɗi haka annabi ya ce ka azumci ramadan maimakon ya ce ka azumci watan ramadan yana cikin fathul bari inda yake sharhan hadisi na hamsin matsala ta goma sha shida zuwa ta ishirin da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa akan imani ya jera wasu abubuwa da yawa bi ma'ana wujubul imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala <clears throat> annabi ya bashi amsa da cewa imani shine ka gaskanta cewa akwai Allah ka gaskanta akwai mala'iku ka gaskanta littafan Allah ka gaskanta manzannin Allah ka gaskanta akwai ranar ƙarshe yawmul akhir bi ma'ana rana da za ta zo na lahira wa bil ka gaskanta kaddara khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi qaddara ta same ka ta alkhairi ko ta sharri mai zaƙi ko mai ɗaci, ka tabbata duk abin da ya same ka min Allah daga wajen Allah yake dabara da ƙarfi ba ta kariya ga ɗan adam duk wani abin da ya same ka Allah shi ya tsara zai same ka wajibi ne ce imani da Allah da farko huwa tasdiqu bi wujudihi ka yadda akwai Allah shine kai imani da Allah bayan ka yadda akwai Allah yana da kuma hakkokinsa ka yadda da waɗannan hakkoki wa annahu muttasifun bi sifatil kalam munazzihun an sifatin naqasi Allah madaukaki ya ɗauki siffofi na kamala Allah ya tsarkaka daga siffofi na naƙasa to ka ba mu Allah hakkinsa kenan ka yadda akwai Allah da aka ce ka yi imani da mala'iku huwa tasdiqu bi wujudihim bi ma'ana ka yadda akwai su duk da shike baka ganin su wa annahum kama wasafahum Allah ta'ala yanda Allah ya siffanta su a suratul anbiya aya ta 26 yake cewa ibadun mukramun bayi ne na Allah masu daraja ka yadda da wannan amma in ka lura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bashi amsa ya fara gabatar da imani da mala'iku littafai kafin aka ce da imani da manzanni an tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi sannan aka ce wa rusulihi <clears throat> an fara gabatar da imani da mala'iku kafin imani da manzannin Allah shin wannan yana gwada cewa mala'iku sun fi annabawa daraja kenan la ba haka ake nufi ba an gabatar da su ne kawai ta wajen bayani walai fihi tabdilul malak ala rasul ba wai an fifita wani mala'ika ne akan wani manzo daga cikin manzannin Allah maɗaukaki ba waɗannan abubuwa dole sai ka haɗa su a ce kana da imani sannan na hudu na 22 kai a cikin bayanin da mala'ika jibrilu yake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da take nuna cewa da annabi ya tashi bashi amsa da yake cewa ka yi imani da Allah sai annabi ya ce wa biliqa'ihi ka yi imani da haduwa da Allah yaya haduwa da Allah take bi ma'ana ru'yatillah ka yadda za a ga Allah a ranar tashin kiyama yadda al-Imam al-Khattabi yayi bayani وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان me yasa aka ce ganin Allah ake nufi saboda yana cikin ƙa'idoji na imani wanda aka sanya shi cikin waɗannan arkanul iman ɗin wajibi ne ka yadda cewa a ranar tashin kiyama za a ga Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wannan ita ce aƙidar ahlus sunna Allah shi samu gane na 23 wa ka annal min i'adati lafzi wa tu'min wa tu'min annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bashi amsa yana maimaita kalmar wa tu'mina wa tu'mina wa tu'mina kai imani kai imani me yasa yake cewa kai imani yana ta maimaita kalma in ya faɗa guda ai ta isar amma da aka tashi magana akan kaddara an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir amma da annabi zai magana akan kaddara sai ya ce wa tu'mina kun sai aka sake ɗauko kalmar wa tu'min aka maimaita ta a gurin me yasa saboda imani da kaddara ƙarfinsa yana daidai da sauran rukunnan imani da aka faɗa a bayan nan mutum kana iya samunsa ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'iku ya yi imani da littafan Allah ya yi imani da manzannin Allah ya yi imani akwai ranar tashin kiyama amma kuma za ka taras bai yi imani da kaddara ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje kalmar wa tu'mina a farko an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir na'am wannan duka jama'a na yi amma fa ga wani imani mai wuya sai annabi ya ce wa tu'mina bil qadari kuma kai imani da kaddara domin imani da kaddara yana da wahalan gaske shi yasa annabi ya ware masa kalma tashi ta musamman ah, musamman kasancewar kafirai suna musanta shi kuma Allah ya maimaita maganganu akan tabbatan cewa uh, kaddara gaskiya ne kiyama gaskiya ne <clears throat> aka saukar da ayoyi da dama da hadisan manzon Allah masu yawa suna bayani akai <clears throat> wannan dalili yasa annabi ya ware masa kalma ta umina ta musamman bayan an hada waɗancan kalmomi a wuri guda matsala ta 24 da aka zo bayani akan tashin kiyama haka nan aka maimaita yadda aka yi magana akan kaddara a wata riwaya da wasu sahabbai suka ruwaito a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda imani da ranar tashin kiyama shi ma yana da wahalan gaske kamar imani da kaddara sau da yawa zaka samu mutane suna shakka game da al'amarin kiyama don haka a wata riwaya zaka ga annabi ya ware kalmar wa tu'mina ya kawo ma yawmil akhir ya sake ware kalmar wa tu'mina ya kawo bilkadari sannan ya sa khairihi wa sharrihi Allah shi samu gane matsala ta malamai suka ce dallal ijmalu fil mala'ika wal kutubi war rusulu ala al-iktifa'i bidhalika fil iman min ghairi lokacin da annabi ya tashi bashi amsa game da imani sai ya ce yi imani da mala'iku da littafai da manzanni me yasa annabi bai ware sunan kowane mala'ika ba ka yi imani da mala'ika jibrilu ka yi imani da mika'ilu ka yi imani da israfilu annabi bai gaya masa bai ce wa tu'umina a an tu'mina billah wa mala'ikatihi ka yi imani da mala'ikun Allah wannan shi yake gwada cewa imani da cewa akwai mala'iku jumlatan shi ake nema ka yi cewar ka san sunan mala'iku wannan ba sharadi ba ne ko da baka san sunan mala'ika guda ba in dai ka yi imani akwai su shikenan sannan imani da littafan Allah ba sharadi bane sai ka san littafan da Allah ya saukar zabura injil at-taura al-qur'an da sauransu <clears throat> domin <clears throat> annabi ya hada a cikin kalma guda an tu'mina billahi wa mala'ikatihi sai ce wa kutubihi kai imani da littafan Allah don haka in dai kai imani da littafan da Allah ya saukar shikenan bukata ta biya da aka ce kai imani da manzannin Allah ba sharadi bane sai ka san sunan kowane mu annabin Allah kafin imanin ka ya inganta shi yasa aka hada su wuri guda illa man sabata tasmiyatuhu sai dai wanda ya tabbata cewa ayar alqur'ani ta tabbatar da sunansa kamar mala'ika jibril kamar israfil duka sun taho a cikin alqur'an kamar misali annabawa da dama waɗanda Allah ya faɗi sunayensu a cikin alkur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah to waɗannan da aka bayyana sunayensu akwai buƙatar musulmi ya san sunayensu amma wanda hadisi bai inganta akan shi ba ko kuma ayar alkur'ani bata kawo shi ba to bai kamata mutum ya wahala kansa cewa sai ya san sunan duka mala'iku ko sai ya san sunayen manzannin Allah madaukaki ba sannan mas'ala ta 26 malamai suka ce zahiru siyaq yaqtadi anna al-iman la yutlaq illa ala man sadaqa bi jami'i ma dhukira ba a ce maka mumini sai ka haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya tambaya ɗaya mala'ika jibril yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa akhbirni anil iman ko kuwa mal iman menene imani sai annabi ya ce masa an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi malamai suka ce yadda annabi ya jiyar abubuwan nan dole sai ka haɗa su sannan ake ce maka mai imani in ka ɗauki ɗaya ka aje ɗaya babu shakka imanin ka bai inganta ba misali ka yi imani da Allah amma baka yi imani akwai mala'iku ba baka yi imani akwai aljanu ba misali baka yi imani da littafan Allah ba baka yi imani da annabawa da manzannin Allah ba baka yi imani da ranar karshe ba to imanin ka ba zai amfana ba sai ka hada su gaba daya fala yasihu imanu man fatahu ahadu hadhihi al arkan duk mutumin da ya rasa ɗaya daga cikin rukunan nan da aka ambata to imaninsa bai amfana shi shi yasa mala'ika yawa annabi tambaya guda amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bashi amsa sai ya tattaro su gaba daya ashe haduwar su din nan shine tabbatan imani matsala ta 27 ibnu hajar yana cewa ja'a fi riwayatul bukhari riwaya ta al-imam al-bukhari abinda aka fara tambayan annabi shine al-iman awwalan summa al-islam a riwaya ta al al-Bukhari domin wannan hadisin da muka karanta riwaya ce ta al Muslim idan ka duba riwaya ta al al-Bukhari tambayar farko da mala'ika Jibril yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa ita ne akan al'iman ba akan al'islam ba amma a riwaya ta al Muslim ya masa tambaya ta farko ne akan al-islam yace akhbirni anil islam sai dai bashi amsa yace akhbirni anil iman amma a riwaya ta al al-Bukhari sai yazo akasin haka قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل وصلنا بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة وثبت بالإحسان لأنه متعلق بهما رواية الإمام مسلم إتتي تفي أو كان ظاهري يدى جير سيكا ما تسزو فرق الإسلام سنن الإيمان سنن الإحسان سيكاشي مسلمتي sannan imani ya tabbata sannan ka kai daraja ta al-ihsan amma in ka ɗauki riwaya ta al-Imam bukhari imani shine farko domin in baka da imani musuluncin kama bai tabbata dole sai ka yi imani na zuci kafin musuluncin gaba ya tabbata kaga shi ma sai ya taho akan tsari dole ne ya zamanto imani ne farko musulunci shi zai tabbatar da imanin sannan a samu daraja ta al-ihsan don haka kowace riwaya ka ɗauka sai ka ga ta dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa'ida ta 28 fil hadisi dilalatun ala wujubi ikhlasil amal wannan hadisi yana gwada mana cewa duk aikin mutum kowane aiki dan adam yayi idan dai wannan aikin yayi shi da sunan addini to fa bai samun lada akan wannan aiki sai an samu al a cikin wannan aiki bi ma'ana an nabtaghi bihi wajha Allah ta'ala duk aikin da zamu yi mu kasance muna yin sa ne da neman fatan samun dacewa da rahamar Allah madaukaki me yasa saboda lokacin da mala'ika ya tambayi annabi akhbirni anil ihsan ka bani labari game da abin da ake ce ma kyautatawa sai annabi ya ce masa anta Abudallah, ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi kamar kana ganin shi ashe ƙa'ida ne a samu ikhlasi cikin aikin bawa kafin aikin nan ya samu karbuwa a wajen Allah sallar ka ce zakka ce hajji ne azumi ne dukkan wani aikin da za ka yi matukar babu al-ikhlas wannan aikin aikin banza ne shi yasa mala'ika bai tashi ba bayan yayi tambaya game da al-islam yayi tambaya akan al-iman sai da ya tambaya akan al-ihsan domin al-ihsan shine gimshikin aiki fa'ida ta 29 malamai suka ce da annabi ya ce masa anta abudallaha ka annaka tarahu in za ka bauta ma Allah ka bauta mar kamar kana ganin shi wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayanun liluzumi mura'ati adabil ubudiyyati lillahi ta'ala bayani ne da ke gwada cewa tilas alizimci ladubba na ibada ladubba na ibada ana nufin duk wani aikin da zaka yi ikhlasi ya shiga an ta'budallaha ka bauta ma Allah sadaka ce zaka yi ai sadaka ibada ce zakka zaka yi zakka ibada ce duk wani abin da za ka yi to tabbata wannan abin ka yi shi da tsoron Allah al-imam an-nawawi yace hu annaka idza tara al-ada al-madhkura idan ya zamanto kana kiwatan wannan abin da annabi ya karanta a zuciyarka idza kunta tarahu wa yaraka misali duk aikin da za ka yi tunaninka shine kamar gashi kana ganin Allah ne Allah yana ganinka to wannan aikin za a samu ka yi shi da kyau za ka yi shi da ikhlasi da fatan ka samu rahamar Allah madaukaki a kai likaunihi yaraka la kaunika tarahu fa huwa da'iman fa huwa da'iman yaraka saboda shi Allah a koda yaushe yana ganin ka kaga wannan tunani in ya zauna a cikin zuciyarka duk sa'ilin da zaka yi wani aiki za a samu aikin nan akwai ikhlasi a kai wa illan tarahu ko da kai baka ganin shi fa takdirul hadis abinda hadisin yake karantarwa shine fa in takun tarahu in kai baka ganin Allah fastamir ala ihsanil ibada ka ci gaba da kyautata ibada fa innahu yaraka dan ku shi Allah yana ganin ka wannan ka'ida ce duk wani aikin da zaka yi a samu matsala ta talatin tana nuna mana cewa anna tallahi fid dunya bil absari ghairu waqi'a hadisin nan yana karantar da mu cewa ganin Allah a duniya ba zai yiwu ba saboda wata riwaya a lokacin da mala'ika yawa annabi tambaya ka bani labari abin nan game da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bashi amsa yace an tu'mina billahi sai yace wa bilika'ihi kai imani da Allah kai imani da haduwarka da Allah bi ma'ana ganin da za ka yi ma Allah ashe hadisin yana nuna mana ba za a ga Allah a duniya ba kenan shi yasa ake cewa imani da cewa za a ga Allah a lahira rukuni ne daga cikin rukunin imani wato ka yarda ganin Allah bai yiwuwa a duniya sai an je lahira wannan ya samu hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin da ke sahihu muslim hadisi na 2931 hadisin sai ya mutu ga kuma hadisin abu umama talbahili da ke cikin littafin Ibn khuzaima Ibn majah ya rawaito hadisin a cikin sunaninsa hadisi na 477 hakanan al-imam tirmizi ya ruwaito shi hadisi na dubu biyu da biyu da da talatin biyar da imam Ahmad a cikin al-Musnad haka nan al Abu Dawud ya kawo hadisin a cikin kitab a Furujud Dajjal hadisi na dubu da da uku ishirin. hadisin Ubada bin Samit annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alamu ku sani annakum lan taraw rabbakum hatta mutu. ba za ku taba ganin Allah mahaliccinku ba sai kun mutu wato a nan duniya bai yiwuwa a ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mala'ika jibrilu amsa da cewa kai imani da Allah da kuma ganinka da za ka yi ma Allah ko ko haduwar da za ka yi da Allah a ranar tashin kiyama sai fa'ida ta talatin da ɗaya wannan hadisin yana karantar da mu wujubu muraqabati Allah ta'ala wajibi ne mu rika tsoron Allah a ko da yaushe domin wannan kalmar da annabi ya gaya wa mala'ika jibrilu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba baka ganin Allah to fa Allah yana ganin ka ashe wannan wannan guri yana nuna mana wajibi ne mu sanya tsoron Allah a zukatanmu mu rika tunani Allah yana ganin mu lokacin da muke cikin gida Allah yana ganin mu idan mun bar gida Allah yana ganin mu in mun isa wuraren ayyukan mu Allah yana ganin mu duk inda muka shiga duk inda muka fita kamar yadda ya faɗa a wurare da yawa a cikin alkur'ani misali a suratul nisa inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai lura da ku yana lura da ku yana ganin ku duk abin da kuke aikatawa a suratu yunusa aya ta 61 Allah yake cewa wa ma fi sha'anin wa ma tatlu minhu min amalin illa kunna alaikum shuhuda iz ya'zubu an min miskali zarratin fil ardi wala fis wala asghara min dhalika wala akbara illa kitabin mubin wala amalin babu wani aikin da za ku aikata illa kunna alaikum face muna ganin ku in ji Allah tabaraka wa ta'ala bi ma'ana muna shaida akan aikin da kuke yi dinnan nan istufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min misqali zarratin fil ardi wala fis sama babu wani abu da ke nisantar Allah a ƙasa ko a sama wala asgara min zalika wala akbara abin nan ya fi ƙwayar zarra kankanta ne ko ko ya ɗara ƙwayar zarra wajen girma duk wani abin da ke aukuwa a duniyan nan Allah maɗaukaki yana ganinsa ya san da shi kuma tuni ya rubuta shi ma a cikin littafi don haka ba abin da ke aukuwa ba tare da sanin Allah Ta baraka wa ta'ala ba wannan darasi ne gare mu fa'ida ta talatin da biyu a lokacin da mala'ika ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari game da tashin kiyama sai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il wanda ake ma tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba kaga wannan yana gwada maka cewa babu wanda ya san al'amarin tashin kiyama fa ilmuha inda Allah Allah kada ya san yaushe ne duniyar nan za ta zo karshen ta wa hiya min jumlati masta asara Allah bi ilmihi wa mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah ta'ala ilmin gaibi abubuwa guda biyar inda ya jeranta su a suratul luqman aya ta 34 inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir Allah kaɗai ilimin sa'ar karshe yake wajensa babu wani ko wata halitta wacce ta san yaushe ne duniya za ta zo ta ga hadisai da dama daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa Allah kaɗai ya san yaushe ne tashin kiyama annabi ya ce masa mal mas'ulu an hadi a'lama min sa'il fa'ida ta 33 wannan malamai suke cewa dalilin ala jawazi ta'rid fil kalam idan an yi maka tambaya babu laifi don ka ba da amsa a fakaice maimakon kai tsaye ka ce ban sani ba mala'ika ya ce wa annabi ba ni labari game da tashin kiyama ai da annabi cewa zai lastu a'lam biha minka ban sani ba ko ban sani ba amma annabi bai faɗi haka ba sai ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il wanda ake wa tambaya bai fi mai tambayan sanin amsan ba kaga bai bada amsa kai tsaye ba sai yi shi a fakaice malamai suke cewa babu laifi dan mutum ya bada irin wannan amsa ko an masa tambaya Allah shi samu gadi sannan fa'ida ta 34 malamai suke cewa fihi dilalatun ala fasadi zaman baina yadayi sa'a wannan hadisi yana nuna mana cewa zamani zai wato al'amura za su lalace kafin ƙarshen duniya domin ka duba amsar da annabi ya ba mu mala'ika jibrilu <clears throat> amsar tana gwada cewa haisu tab'uful akhlaq a ƙarshen zamani halayya za su lalace za ka samu mutanen kirki ba su da yawa wa yaksuru uququl aulad za ka samu ‘ya'ya suna yawaita ƙuntata ma iyayensu wa mukhalafatuhum li aba'ihim ka duba zaka samu da yana saba ma ubansa fa yu'amilunahum mu'amalatas sayyidi li abidihi zaka ga yaro yana mu'amala da iyayensa irin mu'amalar da mai gida yake wa bawa idan ka ga ɗa yana wa ubansa wani abu sai ka ɗauka mutum ne ke rike da bawansa yake umurtansa ya aikata wani abu ko ya bar wani abu wato zama zai lalace tsakanin ‘ya'ya da iyaye lalacewan sai ta kai makura yadda za ka ɗauka iyayen nan bayi ne su ‘ya'yan su ne iyayen gijinsu wa tan akisul umuru wa takhtalitu malaman sunna suka ce amsar da annabi ya bada tana gwada cewa gab da ƙarshen duniya al'amari zai lalace duk wani abu mai kyau zai koma mara kyau hatta yusbiha asafilun nasi mulukal umma sai an wayi gari hatsabibai ashararu fitinannu mutanen banza su ne shugabannin al'umma da zarar ana neman mutumin banza sai a ce sarkinku mutumin banza sai a ce gwamnanku mutumin banza sai a ce shugaban ƙasanku idan ana lissafin halayyan kirki ba a sanya shugabanni ciki in malaman sunna wallahi alama ce ta karshen zamani wa ru'asa'aha wa tusnadul umuri li ghairi ahliha za a ɗauki amana a bama wanda bai cancanci rikonta ba ya karba amana ce an san mai rikonta amma ba za a bashi ba sai a ɗauki amanan nan a bama azzalimi wa yakthuru al fi aidin nasi sannan dukiya za ta yi yawa a duniya wa yakthuru sarafu barna kuma zai yi yawa dazu nan nake jin labari dan sarkin makka yana son zai gina wani bene a jidda na san da labarin nan fiye da shekara guda amma yau ma an maimaita labarin zai yi gini a jidda wanda tsawonsa ya kai kilomita guda wa ya tabaha nasu bi uluwil bunyan malaman sunna suka ce karshen zamani mutane waɗanda asalinsu da zaka bi kakanninsu a ƙauye suke zaune suna kiwon raƙuma amma yanzu gasa suke wajen gina dogayen benaye wa kasaratul mata'i wal asas tara dukiya na gida kaga mutum ya bar duniya ba shi da wata hidima a gabansa banda hidimar gida kayan ɗaki bai sa na Najeriya sai an tafi Dubai kujeransa kafet da sauransu hidimar gaba ɗaya ta koma ta rayuwa wallahi ishara ce da take gwada ƙarshen zamani wanda malaman sunna suke cewa ya fito ƙarƙashin maganar annabi Muhammad a lokacin da mala'ika Jibril ya jefa masa wannan tambaya fa'ida ta talatin da biyar annabi ya ce wa mala'ika Jibrilu an talidal amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta a wani lafazi ce an talidal amatu rabbaha baiwa za ta haifi ubangijinta bi ma'ana jawazu itlaqin rabbi ala sayyidil malik aw al murabbi malaman sunna suka ce tunda wannan lafazi ya fito daga bakin annabi yana gwada ashe babu laifi ka kira wani babban mutum my lord ko ka kira shi misali da lafazi na arrabbu domin annabi ya ce an talidal amatu rabbataha ashe dan an ce ma wani my lord bai zama haramun matukar ba an bashi kudiri na cewa ya samu wata siffa ce ta Allah madaukaki ba fa'ida ta 36 malaman sunna suka ce wannan hadisi yana karantar da mu jawazu ru'yatul malak aw sama'i kalamihi daidai ne ka ga mala'ika kuma ba abin mamaki bane don ka ji maganar mala'ika a duniya tun daga sahabban manzon Allah sun ga mala'ika mala'ika jibril ya taho sun gan shi kuma sun ji maganarsa illa dai kawai basu gan shi a halittarsa ba don haka alhafiz ibnu hajar yake cewa wa fihi wannan hadisin darasi ne da yake karantar da mu annal malak ya juzu an yatamassala li gairin nabi mala'ika yana da damar ya rikida ya zo a wata siffa matukar wannan siffa ba ta annabin Allah ba ce wa ya takallam bi hadaratihi yayi magana a gaban annabi huwa yusma ana jin shi wa qad an imran bin husayn ga hadisin imran bin husayn annahu kana yasma'u kalam al mala'ika imran bin husayn sahabin manzon Allah hadisai sun inganta cewa yana jin maganar mala'iku ga hadisin da al-imam al-baihaqi ya bada labari wanda jama'a na sahabban manzon Allah suke bada labari anna kulla wahidin ra'a jibril fi surati dihyatil qalbi sahabban manzon Allah da yawa sun ba da labari kowannensu ya ga mala'ika jibrilu lokacin da ya rikide ya zo annabi a sura ta ɗaya daga cikin sahabbansa da ake kira dihiyatul kalbi ka duba littafin da ake ce ma al-i'tiqadu ala mazhabi salafi shafi na 177 don haka babu mamaki mala'ika ya rikida ya taho kuma a ganshi fa'ida ta talatin da wa fihi bayanu qudratul malak ala tamassul bi suratil bashariyya wannan hadisin yana nuna mana Allah ya bawa mala'ika damar ya rikida ya taho a siffa ta dan adam ga hadisin da al Ahmad ya ruwaito al bukhari ya kawo shi mu'allakan haka nan Muslim ya ruwaito hadisin da al nasai da Abu Nu'aym haka nan al-Imam al-Baihaqi labarin Usayd bin Hudayr sahabin manzon Allah wanda in dare yayi can dare yakan fito farfajiyarsa da ke tsakiyar gida yana karanta alkur'ani in yana karatun nan sai ya ga gajimare yana saukowa fihi mislul masabihi muqbilun minas sama yana karatu sai ga gajimare yana saukowa ga fitilu a cikin gajimaren yana ta saukowa yana ta saukowa dokin da ke kusa da shi yana haniniya yana tuma yana tsalle in ya bar karatun sai gajimaren ya koma in ya kama karatun jimarin ya rika saukowa sai ya bar karatun yana cewa saboda tsoron akwai ɗansa kusa da wannan dokin kada dokin ya harbe shi da safe ya je ya samu manzon Allah yake ce masa ya rasulullah jiya naga abin mamaki kaji kaji sai manzon Allah yake tilkal mala'ikatu danat li sautika ai wannan abin da ka gani jimaran nan da fitilu a cikin mala'ikun Allah ne annabi bai ce mala'iku ke ciki ba yace mala'iku ka gani ba gajimare ba ashe mala'ika yana iya rikida ya zo maka a sura wadda ya ga dama Allah ya bashi wannan iko ga hadisin al-Imam al-Hakim in ka duba al-Mustadrak mujallad na farko shafi na 554 al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabul anbiya hadisu bina'il baitil haram lokacin da annabi Ibrahim ya dauki Hajara ita da ɗanta annabi Ismail yana jinjiri Allah ya ce ka kai su maka ka aji ya kawo su garin maka ya aje su lokacin da ya aje su ya aje musu salka guda na ruwa ga kuma dabino suna ci suna sha bi ma'ana tana cin dabinon tana sha har nononta yana samun bubbuga yaronta yana samun ya sha nono har dai abincin ya ƙare lokacin da abinci ya ƙare hankalinta ya tashi tana gudu tsakanin safa da marwa ta hau kan marwa sami asautan sautan sai ta ji wani murya kamar ana kiranta sai take cewa sai bi ma'ana tana nufin cewa naji mai kira na kad asma'ata kai da kake kira naji ina zuwa in kana inda ka ga wasun in dai akwai abin da zaka agaza min kira ni gani nan zuwa ta rugo a guje tana isowa inda ta bar ɗanta a kwance fa idza hiya bil malak sai ga mala'ika a tsaye inda mawdi'i zamzam gurin daidai rijiyar zamzam ta samu mala'ika fa bahasa bi aqibi ya bugi ƙasa da dunduniyarsa wata riwaya aka ce bi hajibihi da fuka fukafukinsa yana buga kasan nan hatta zaharar ma'u sai ga ruwa ya bubbugo shine ruwan zamzam wa fihi qala lahal malak shine mala'ikan yake ce mata kafin ya tafi yace la takafu bai'a yake baiwar Allah annabin Allah ya kawo ki nan ya aje da izinin Allah don haka kar ki ji tsoron zaki salwanta rayuwarki ba za ta tagayyara ba cikin ikon Allah fa inna hahuna baitan lillah domin nan gurin da kike gani nan ne fadakin Allah yake yabnihi hadha al-ghulam wa abuhu wannan yaro da kike gani da shi da ubansa su za su gina ɗakin Allah wa inna Allah la yugayyu ahlahu shi ko Allah baya wato baya watsi da iyalansa bi ma'ana ku iyalai ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki ba zai barki har ki shiga wani hali na na abin nan kakani kai ba kaga wannan yana gwada maka ba wai annabawa kadai suke iya ganin mala'ika ba hatta wani wanda ba annabin Allah ba shi ma yana iya gani kamar yadda wani malami da ake kiransa a sheikh abdullahi sadiqul gimari ka duba littafinsa samiru salihin shafi na goma sha shida yake cewa wa mimma yu'khadhu min al wannan hadisin tambayoyin mala'ika jibrilu ga annabi muhammad ana samun wani ilimi annal malaka kad yabharu li shakhsi salih wa yukallimuhu mala'ika yana iya bayyana ga mutumin kwarai ya yi magana da shi fakat zahara jibrilu alaihi salam li hajara mala'ika jibrilu ya bayyana ga hajara wa kallamaha mubashshara bi ma'ana yayi magana da ita gaba gadi bi annabnaha sayabni albayta ma'a abihi yake gaya mata cewa ɗanta ɗin nan da babansa za su gina ɗakin Allah wa tilka karamatun karama Allahu biha wannan karama ce da Allah ya bata walam Yusuf, man qala annaha kanat nabiyya saboda ta ga mala'ika sai wani malami ya ce maka ai ita ma annabi ce wannan ba gaskiya bane don haka ka'idar ita ce ana iya ganin mala'ika kuma ba annabin Allah kaɗai ba sannan zamanin bai wuce ba har yau har gobe har kuma zuwa tashin kiyama ka duba kitabun ruh littafin ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 93 ibn al-qayyim yace ru'yatul mala'ikati wal jinni ganin mala'ika ganin aljani ta a ahyanan yana aukuwa jifa jifa man sha Allahu an ku zalika wanda Allah ya nufin ya nuna masa yana nuna masa har abada bi ma'ana har tashin kiyama al'amarin bai wuce ba yana dan yana aukuwa Allah shi samu gane mun yi bayanin fa'idoji talatin da cikin fa'idoji saba'in da bakwai da ake samu karkashin hadisin sayyidina Umar ina jin za mu ƙara kaɗan mako mai zuwa mu kai hamsin da ‘yan kai mu kyale saura Allah ta tabaraka ta'ala ya bamu ladan abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da ya auku kuma kar mu manta yan uwa da suka rasa rayukansu cikin du'a'in mu bil haƙiƙa mun rasa wasu mutane masu ƙoƙari wajen addinin Allah ɗaya daga cikin su shine malam abdulrahman ladanin wannan masallaci sannan ga alarma da shi ma ya samu hatsari ya rasu yana da kyau mu sa waɗannan bayan Allah cikin du'a'in mu yau da gobe Allah madaukaki ya musu gafara sannan wanda duk Allah ya hore masa wani abu na taimako akwai buƙatar mu taimaka ma iyalansu wannan ita ce gata da muke iya ma ‘yan uwa a bayan rasuwa a samu mun taimaka ma iyalansu bil hakika idan muka yi watsi da su to mu kyauta ba Allah shi gafarta musu اللهم اغفر لهما وارحمهما وآتهما واعف عنهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما ونقهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا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 a wannan duniya wanda zai bugi kirji ya ce bayi sabon Allah babu wannan mutumin kullu bani adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan 'yan adam kowane mutum daga cikin 'yan adam yana aikata kuskure don haka babu wani mutum da za a ware wanda za a ce shi wannan mutumin baya aikata laifi baya saba ma Allah madaukaki ta yiwu kuskuren da yake aikatawa a boye yake ta yiwu Allah madaukaki ya bayyana kuskurensa ta yiwu kuskuren da yake yi karami ne ta yiwu kuskuren yana da girma a wajen Allah ta yiwu zunubin da yake yi yana yinsa ne tsakaninsa da Allah maɗaukaki. babu mamaki kuma a samu hakkoki ne na bayan Allah yake takawa amma kowa ka gani akwai kuskure da yake aikatawa wani Allah madaukaki ya koya kuskurensa wani kuma Allah ya bayyana wani kuskuren ba shi da girma wani kuma kuskuren nasa yana da girma domin ko ya shafi aqida ya shafi tsakaninsa da Allah madaukaki hakika wannan darasi ne mai girma ga musulmai mu sani mu tabbata mu yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa kowane ɗan adam ka gani yana aikata kuskure annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wa khairul khata'ina tawwabun mafi alhairi cikin masu aikata kuskure su ne waɗanda suke yawaita tuba ga Allah maɗaukaki abu na biyu da muke fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cuta da take tare da ɗan adam kafin ya gama maganarsa sai ya ambaci magani wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya wa manzon Allah Allah madaukaki ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata baiwa manzon Allah yana da hikima na dunkula magana yana da wuya annabi ya ambaci wata cuta ba tare da ya bayyana maganinta kafin ya karasa maganarsa ba manzon Allah ya ce kowane ɗan adam mai aikata kuskure ne bai yi shiru ba sai ya ce wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairi cikin masu aikata kuskure su ne mutanen da suke yawaita tuba ga Allah maɗaukaki idan kana so ka zamanto cikin mafi daraja daga bayin Allah kana so ka ɗauki siffa siffa ta kamala to sai ka ɗauki wannan siffa da ta bayyana a cikin hadisin manzon Allah yi ƙoƙari ka zan cikin masu yawaita tuba ga Allah matsaukaki ka yawaita istighfari tunda manzon Allah ya faɗa kowa yana aikata kuskure ashe kenan har da kai imma kana sane da kuskuren da kake aikatawa ko kuma a samu ka jahilta ala kulli halin akwai bukatar ta zama mai yawan istighfari mai yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na uku da muke fahimta cikin wannan hadisin na annabi Muhammad babu wani dan adam wanda ya tsira daga wannan maganar ta manzon Allah kullu bani adam kana iya cewa hatta annabawan Allah suna aikata kuskure me yasa saboda annabi Muhammad shi ya faɗa da dai banda annabawa da manzon Allah ya ware su da annabi ya tashi maganar ya ce kullu bani adam duka ‘yan adam masu aikata kuskure don haka babu wani mutum wanda za a ware a ce baya aikata laifi ga Allah maɗaukaki baya aikata kuskure kama daga annabawan Allah zuwa ga mabiyansu hatta annabawa suna aikata kuskure in annabi Muhammad bambancin da ke tsakaninmu da annabawa malamai suka ce su annabawa Allah maɗaukaki yana gyara kurakuransu kafin su bar duniya saboda baki ɗaya aikin annabin Allah abin koyi ne don haka za a same su sun yi kuskure da bahaushe yake cewa mutum tara ne maganar ta dace da nassin hadisin manzon Allah duk inda mutum ya kai tara ne bai cika goma ba abin da ake nufi shine kowane ɗan adam akwai kuskuren da yake yi ma Allah maɗaukaki bambancin da ke tsakaninmu da annabawan Allah su annabawa Allah maɗaukaki bai tabbatar da kuskurensu yana gyara kurakuransu kafin masu bar duniya domin Allah ya yi umarni ga mabiyansu su yi koyi da halinsu a to ka koma ma alkur'ani waye annabin farko ka ce me shine annabi adam me Allah ya faɗa mana a suratul a'raf ja'a fi qissati adam abil bashar wa zawjihi alayhi assalam an bashi sayyi'a wa waqa'a wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min annabi farko fa shine annabi adam Allah ya ba mu labari da shi da matarsa Hawwa sun saɓa ma Allah madaukaki ka ce min sun yi kuskure da annabi adam da Hauwa nan take suke cewa rabbana zalamna anfusana ya Allah mahaliccinmu mun cuci kawunanmu mun yi kuskure wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna in baka yi mana jin kai ba lanakunanna minal khasirin lallai hakika za mu kasance cikin masu hasara a suratul arafi aya ta 23 ashe annabi adam annabin Allah shi kansa ya aikata kuskure kama ajabatun annabi adam ɗauko annabawa da ake kiransu ulul azmi minar rusuli annabi nuhu alaihi salam huwa awwalu rasulin wa awwalu ulil azmi yatabarra'u ila rabbih mustaghfiran min dhanbihi fayaqulu kaduba suratu nuhin rabbi ighfir wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil na wal ya Allah ka yi min gafara ya Allah ka gafarta mu iyayena wanda ya shiga wurin ibada na Allah ka yi masa gafara mumini da mumina Allah ka gafarta mana baki ɗaya. idan ana maganar manyan annabawan Allah to annabi Nuhu shine mutum na farko da ake kawowa bi ma'ana cikin mursalai in ka dawo kan annabi ibrahim huwa sani ulil azmi minar rusuli wa khalilillahi yabtahilu ila rabbih duba suratu ibrahim annabi ibrahim ke cewa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah kai min gafara ni da iyayena ya Allah ka gafarta wa masu imani ranar da ake tsayuwa filin hisabi a suratu shu'ara aya ta 82 yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah nan shine wanda nake kwadayin ya gafarta min kurakurai na a ranar hisabi ranar tashin kiyama inji annabi Ibrahim wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati Allah shi nake kwadayin ya gafarta min kurakurai na manzon Allah yace kullu bani adama khata'un kowa daga cikin yan adam duk wanda ka gani mai aikata kuskure Nabi Ibrahim ya ce to Allah nake fata nake kwaɗayi ya gafarta min kurakurai na a ranar hisabi in ka dawo ga annabi Musa alaihi salam yastaghfiru rabbahu zambahu wa huwa qatlul qibti ma'a annahu hadasa minhu min ghairi qasdin annabi Musa ya make wani ba baki nan take wannan mutumin ya shura kiyama ya buge shi ba da nufin ya kashe shi ba sai gashi bugun da annabi Musa ya ma wannan dan taliki nan take zama dalilin ajalinsa Fayakulu kama akhbara Allah anhu fi suratil qasas qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli annabi Musa ke cewa ya Allah na cuci kaina ka gafarta min fa gafara lahu nan take Allah madaukaki ya masa gafara innahu huwal ghafurur rahim lallai fa Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne ka gangaro kan annabi Isa alaihi salam yadhkurullahu anhu qawlahu fi akhir surati al-ma'ida wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi Isa yake cewa ya Allah in kayi wa kiristoci gafara to kai mabuwayi ne mai hikima amma dai ni ban taba cewa su bauta min ba ban taɓa cewa su bauta wa mahaifiyata ba bare kuma mu zo kan cikon annabawan Allah wa imamul mursali wa khalilullah wa habibuhu wa imamul mursalina wa khalilullahi wa habibuhu nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi sallam. dawo kan manzon Allah الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر wanda tuni an gaya mana cewa Allah ya masa gafaran zunubansa na farko da na ƙarshe manzon Allah har ya bar duniya duk sa'ilin da ya yi ruku'u sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma firle. sarki ya tabbata gare ka ya Allah ina tabbatar da godiya ta gare ka ya Allah ka yi min gafara manzon Allah yana neman gafaran Allah madaukaki idan ya yi ruku'u ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim ko majalisi aka kulla da annabi Muhammad manzon Allah ya zauna da sahabbai an karantar da su kafin ya tashi wannan majalisi yaqtimu bi qawlihi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilai. sarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka ina neman gafaranka kuma ya Allah ina tuba gare ka hadisin yana cikin riwaya ta al'imamu Muslim waɗannan annabawa ga annabi Nuhu ga annabi Ibrahim ga annabi Musa ga annabi Isa ga annabi Muhammad waɗannan annabawa manya daga cikin manzannin Allah suna neman gafarar Allah maɗaukaki wa gairuhum min ikhwanihim min al wal mursalin